Shugabannin kasashen Jason Sahel na ci gaba da tabka muhawara a nokshot kasar Mauritania zaman taron da zai ba damar tattaro miliyar biyu na euro domin ayyukan tsarin nan na musamman na shekara ta 2019-2021. Malaman kwantiragi na birnin Yamai sun so karɓar albashin nasu a cikin cimbiyoyin Nijar Post hudu da ke birnin Yamai. Koyaya suka shi da wannan sabon tsarin za ku ji ra'ayoyin nasu a cikin labarin. Rahoton namu na musamman ya nahi birnin Agadas inda aka gudanar da wani ayirin tabbatar da zaman lafiya da cuɗanya juna tsakanin 'yan gari da baƙi. Masu mu barkan mu da sake saduwa. Wasu mutane dauke da bindigogi da ba a san ko su wane ne ba sun kashe wasu makyaya uku a wani ƙauyen Karbeji, a wani ƙauyen Barkeji a cikin kwaminikin Kabalewa a nisan kilomita bakwai daga Ingalewa a jihar Difa. Gubernar Difa da abokin aikin namu ya tuntuɓa bai ce ƙalaba kan wannan al'amarin da wata mashiya ta garin ta bayyana. Idan ba ku manta ba a cikin shirye-shiryenmu da suka gabata mun ba ku labarin wasu samari biyu ɗaya na Nijar ɗaya kuma na Nijeriya da suka kuce daga hannun 'yan Boko Haram kuma suna daga cikin 'yan ingalewa 39 da Boko Haram kin ta ɗauke. Don wato ɗan Nijar kin ya shaida ma mahaifin shi cewar sun tsira ne tare da taimakon wasu makyaya 'yan rani da suka nuna musu hanya. Mu saurari firarsu da Adama da Wake. ba haya ne haka sun ka yi kokari suka fita da tare da abokanan shi su nuna suka fito ba zai yi tamani ba ko za su ne haka da da sun fito din kawai sun ka mika sun ka gudo sun ka biyo su makiyaya sun ka fito garin su sun yi kwana da a hanya da safe kamar karfe tara ne suka iso kasuwan tumur din abin da sun ga mini magabata din sun ka ce za su duba lafiyar su wajen likita kaka ne suke rayuwa a can ya ga mini dai suna samun abincin kam a can da cikin chadi ne akwai ruwa suna samun kifi suna amfani da ba su sa su wata lala hanya ba? A'a, nake ya ne yake mutum ya yi laifi tukuna za a mishi bulala. Tsakanin mutanen da suka zaune. Zamantakewa shi na da da na yanzu da ya huto ga hannun Boko Haram kaka yake yanzu. Hankalin shi irin na da ne. Tunda ya gudu ya zo din hankalin shi yanzu yana nan wajen mu kenan. An samu wasu bindigogi uku a yau da sahe a cikin wata unguwa mai suna a Jimeri a Wani jami'in tsaro ne ya gano wannan ajiyar a cikin wani gida. Magidancin dai ba a same shi ba, amma mai ɗakin nashi tana hannun jami'an tsaro kamar yadda wakilin namu Lawan Bukar ya shaida muna. Sannan kuma ana ci gaba da gudanar da bincike don samun hasken al'amarin. miliyar biyu na euro su ne kudaden da kasashen da ke cikin G5 sahel ke bukata don tafiyar da tsarin don na saka jari na musamman na shekara ta 2019-2021 dangance da haka wata muhawara da ta hada kusoshin na G5 sahel tare da masu hannu da shuni na ci gaba da gudana a nakshot kasar murtani ga dai alhassan kuzi muhammad da karin bayani A cewar shafin yanar gizo na ofishin dindindim na kungiyar g Sahel bayan wani taro ne na watan Fabrairun shekara ta da goma sha hudu a shot na kasar Mauritania ne shugabannin kasashen g suka umarci tsara wata dabara domin ci gaba da tsaron kasashe mambobi domin cike giben kudade na tsarin zuba jari na kungiyar g Sahel ta dauki niyyar shirya wannan taro kudin euro miliyar biyu da shugabannin g Sahel suke nema daga wajen abokan hulɗa da masu hannu da shuni ta dalilin wannan taro na New York Shot za su taimaka ga zuba kuɗi ga wasu ayyukan jama'a guda arba'in a cewar rediyon ARP na Faransa. Ayyukan za a tura su ne zuwa yankunan da ke iyaka da Mali, Mauritania, Burkina Faso, Niger da Chadi inda al'ummomi ba su da zarafin samun ruwan sha sosai da abinci da kuma rashin hanyoyi a ciyar wannan majiya. A ranar Juma'ar da ta gabata ne aka gudanar da babban zaman taron muhawara karo na biyu na musamman wato na masu ruwa da tsaki tare da masu hannu da shuni kan sabunta tsarin nan na kan daji a bijan Cote d'Ivoire. dolar miliyan 436 ne aka tattara wanda suka kusan haura ma kudaden da ake bukata in ji ministan fasali ta kasar nijar aishatu bulama da ta shaida ma studio kalangu fiye da miliyan 200 na kudin sefa ne za ta taro domin wannan aikin ga dai tanar ahmed fudai da dauke da karin bayani wannan zaman taro da aka gudanar a cibiyar bankin ci gaban afirka ba da a cewar shafin yanar gizo na hukumar kudin ya ba da damar tattara dalar amurka miliyan hamsin da wajen bankin duniya wasu hukumomin kamar bankin cigaban afirka ya ba da miliyan sattin cibiyar cigaba ta faransa miliyan talatin da biyar bankin zuba jari na sediyawo miliyan ishirin da biyar bankin cigaban yammacin afirka miliyan ishirin da shida da sauran abokan hulɗa miliyan sittin da biyar gwamnatin nijar ta ɗauki niyyar biyan diya ga mutane bisa jimillar dalar amurka miliyan talatin da biyar a dunkule dalar amurka miliyan ɗari hudu da talatin da shida ne aka tattara kusan mutane dubu hamsin ne na ƙauka ashirin da hudu abin zai shafa na wannan aiki shirin kandaji da zara an ƙare shi zai taimaka wajen ingiza samar da wutar lantarki da kashi hamsin da biyar cikin ɗari na buƙatun babban birnin Yamai da ke nisan kilomita ɗari da tamanin da kandaji saman iyaka da Mali. illahirin 'yan ƙungiyoyin fararen fulla sun amsa kiran lauya metar budal efred da mulu da jiya a nan yamai bayan sakin da aka ma badamasi ya haya jiya da sahi a zandar yaya badamasi dai ya kwashe watanni takwas na zama kurkuku alhali ko takardun nashi sun nuna cewar baya da wani laifi mu saurari karin bayanin da metar budal efred da ya yi ma mutari muhammadu a lokacin da ya gana da 'yan kungiyoyin fararen fulla. adamasi yahaya da sadat iliya wanda aka kama can zandar yau wata takwas kenan wannan yan horar hula an kama su dan sun shirya abin da ake marsh pacific don bisa kan kare incin dan adam mu yau wata takwas kuna gaba ku yi yawan jin mu ba bisa zancen saboda mun ce ita dai gaskiya gaskiya ce insha Allah badmasi yahya yau ya hita bai yi lehin komi ba amma ya kamata kuma mu shawara mu gani wata takwas an raba ka da iyalinka da gidanka dan horar hulla ka tashi dan incin yan adam a ce a kai tashin hankali ne kasa ce ke so ka juya shi kuma sadat iliya har zaman gari muke muku har yau ana rike da shi kuma yanda yau badmasi yahya ya hitan allah yarda sadat iliya shi ma za mu bi hanyoyi wanda doka ta ba mu mu bi za mu samu a hiddo shi a sanyin safiyar yau ne malaman makaranta 'yan kwantaragi na birnin yamai suka yi dandazo a cikin cimbiyoyin niger post hudu da ke birnin yamai domin daukan albashin nasu na watan novemba da ya gabata wannan dai shi ne karo na farko da aka suma biyan 'yan kwantaragin ta hanyar bankin kamar sauran ma'aikatan ƙasa abokin aiki na musa hassan ya tattaro mana ra'ayoyin wasu malaman makarantar kan wannan sabon tsarin ga abin da suke cewa Na zo ɗauka albashina ne na watan Nuwamba a nan Nijar Post. Tun jiya muka zo mun tattara katoci, a yau ma tun karfe takwas muka zo. Sai wajen karfe goma da wasu 'yan mintuna na samu albashina. A gaskiya muna son Nijar Post ta sake tsarinta. Abinda muke fata shine a ƙarshen wata mai zuwa su yi wurin biyan kuɗi kashi-kashi. Mu dai gaskiya ba mu ji daɗin wannan tsarin ba, mun so a bar mu a inspection. Abu guda muke so mu dai a biya mu cikin lokaci saboda mu ma ma'aikata ne kamar kowa. Jama'a suna nan tun jiya ba su samu biya ba. Muna karfe goma sha ɗaya ba a gyara abun ba. A cikin tsohon tsari ba ma wuce awa biyu awa uku mun samu albashin mu. Jama'a sun yi rajista sunayensu a nan da sun zo karɓar albashi sai a ce musu akwai kuskure. Agadez. Akwai jama'a da za su kwashe sati ɗaya ba su ba da karatu ba. Ƙungiyar ma'aikatan Kominaka Sinamin ta yi wani bore a ranar talatar da ta shige Arlington, inda mambobin nata suka nuna su karara a cibiyar ma'aikatar. A cewar magatakardar ƙungiyar Miyu Amadu, boron nasu ya biyo bayan wata takardar ma'aikatar da aka ma gyaran fuska kuma bata gamshe su ba. Ga dai su da Maryama Kenda. Ranar Litinin daraktan sarrafa da ke da nauyin sanar da fara aiki ya fito ya bayyana cewa kamfanin na da 20 mahakar na da tara da ɗigu tara an bashi kofi mamaki mu washe gari jami'i mai hulɗa da jama'a ya ce daraktan an samu wata yarjejeniya tsakanin mu bisan ta za a canza bonus zai koma kashi goma sha shida cikin ɗari da safe mutane sun gana da shi ya ce ya kai makin zuwa goma sha shida kuma ya tsaida albashi a nan mun tambaye shi ya sanya sanya mutane cikin 'yancinsu kafin karfe ɗaya na rana idan ba haka ba ya kwanar da duk abin da zai faru. Tun jiya kowa ya koma aiki amma mun ba babban ofishin wa'adi da ya sallame shi kafin ranar Juma'a. Miyu Amadu magatakardar kungiyar na minna ya kara da cewa idan wa'adin ya huce ba a yi komai ba to za su shiga yajin aiki. Kungiyar wasan kwallon kafa wato ta raga ta mata da ake yi a bakin gaɓar ruwa cewa da beach volley ta birnin yamai ta lashe cikuncin yabo na zinare a ranar lahadin da ta gabata a abidjan cote d'ivoire albarkacin karo na biyu na wasannin ƙasa da ƙasa da ya haɗa cote d'ivoire mali niger da togo a cewar shugaban ƙungiyar ta ƙwallon ragar isufu badar 'yan wasan sun yi abin a a gani domin sun riƙe matsayinsu na shekarar da ta shige ga dai ƙarin bayanin da yamma tarnan ahmed fudai Ba mu da gaɓar ruwa amma muna da rairayi game da kwamfalar shekarar bara mun je da tawagar maza da mata bangaren mata sun zo na farko bangaren maza sun zo na hudu wannan shekara mata sun rike su tare da lashe lambar zinari maza kuma na biyar ko mutane sun san wannan wasa ta zari ruga a faɗin ƙasa wasan zari ruga an santa kaɗan amma a cikin jauhin kasa yawanci kowa na wasa a titi domin ana ganin wannan wasa a titi idan babu filin wasa wasan vole yana da sauki a sanya raga a shata da kafa a samu kwallo a yi wasa kowa ya san wannan wasan bit amma watakila sharuɗan ne mutane suka lakanta a nan yamai. sai kuma rahoton namu na musamman wanda ya nahi birnin agadas inda a wannan satin ne wani ayirin bayar da labari da kuma wayar da kai kan zamantakewa tsakanin masu neman mafaka bakin haure da al'ummar garin agadas ya zo karshe wannan wasa ta mai martaba sarkin abzin ta samu tallafin kungiyar hcr gurin da aka sama gaba shine kyautata zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin baki da 'yan gari ganin yadda a watannin da na baya-baya wato jama'a suna kyamar bakin ga rahoton da musamman mai shirya munakai Cikin sautin waƙoƙi da raye-raye ne masu masaukin baƙi na unguwar Aladab suka karɓi bikin ƙaddamar da ayarin a gaban hukumomin yankin da sarakunan gargajiya na Agadas da kuma jami'an ƙungiyar ICR da sauran abokan hulɗa. Muradun da ake son cimma tare da mai martaba sarkin Agadas Alhaji Umaru Ibrahim Umaru. Ganin irin aniyar da hukumomin ƙasar na suka saka a gaba na cuɗayya tsakanin masu neman mafaka da al'umma. Na ɗauki aniyar tambayar abokan tsakanin hulɗa su dafa mana wajen wayar da kawunan jama'a abin da zai sanya jama'a su gane mutanen da suka zo 'yan uwanmu ne kuma ya kamata mu karɓe su da hannu biyu-biyu a cikin tsarin girmamawa dokar ƙasashe masu karɓar. Mazauna unguwanni biyar na birnin Agadas suke ganin bai dace ba zama tare da masu neman mafaka amma suka ɗauki niyyar canzawa a yanzu. Wannan ayari ya zo daidai lokacin da ake bukatar sa a cewar Gali bilinge mai unguwar aladeb kuma wakilin masu unguwanni da ke karɓar bakunci. Wannan taron haɗuwa mun yi farin cikin zuwansa domin zama da jama'a a cikin cuɗaya tare domin tabbatar da zaman lafiya. 'Yan gudun hijira ne da suka baro ƙasashensu saboda yaƙi. Za mu taimaka musu su zauna tare da mu a bisa dokokin Nijar. Za mu dafa sosai saboda zaman lafiya neman su ake yi. Wakilin ICR da ke Agadas bai yi ƙasa a gwiwa ba domin bayyana godiya ga mutanen yankin Agadas. Davis kamu A madadin HCR da abokanin hulɗa muna matuƙar godiya da karɓar da aka yi mana da kuma dafa mana da aka yi. Ina ganin wannan abin zai ɗore. Wannan taron haɗuwa za ta ba mu damar ƙarfafa cuɗayya tsakanin masu neman mafaka da kuma al'ummar Agades. A ƙididdige a ranar 29 ga watan Nuwamba masu neman mafaka da ke Agades su kusan 1,629 tara daga cikinsu dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu 'yan ƙasar Sudan ne kimanin kashi tamanin da tara cikin ɗari. Bayan birnin agadis ayarin zai kai rangadi a jihohi hudu masu iyaka da ƙasashe da masu neman mafaka suke ratsawa kafin sabuwar shekara. Ana muka zo ƙarshen labaran sai kuma Musa Hassan ɗauke labarin sashen zabarmanci mu Allah ba mu alheri. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 Zangon FM. A zanda Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 Zangon FM. A Tanut. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 Zangon FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 Zangon FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 Zangon FM. A Ingigimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 Zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba tara zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba tara zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. A kan lamba bakwai zangon FM. A Chirozirin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba 95.1 zangon FM. Studio Kalangu.